kamar yadda muka faɗa sakon da muka bayar shine muke so muna son su 'yan jaridu su san yadda su giya wa jama'a ayyukan da muke eh, musamman yadda su mutane za su iya sanin abin da ya danganci kariya da kuma yadda su kula da shi yanayin zazzabin cizon sauro sannan na biyu kuma shine muna son su daga sakon da zamu samu daga su 'yan jaridu a bisa ayyukan da muke yi musan ta ina ya kamata mu gyara sannan a shawarwarin da za mu tattauna da su musan kuma sabbin ayyukan da ya kamata mu yi ganin cewa wannan taron na zuwa ne a lokacin da tallafin bankin duniya kan yaƙi da cutar a najeriya ke gab da karewa yasa na tambayi dr abel anon ko sun samu biyan bukata akwai sosai saboda ai muna cikin wannan wasu sun wannan sakonin da muke barawa ta jingles sun ga akwai su kurakuren da ake a ciki yanzu ba don irin wannan taron ba watakila ba ma iya sani ga abin da yake faruwa so akwai abubuwa da yawan da muka koya daga wannan kuma Allah ya zan mu dauki mataki a kai a kasidansa mai taken kafofin yada labarai da yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a tsakanin al'umma alhaji sa'idu baba gadam daraktan labarai a ma'aikatar yada labarai a jihar gombe ya jaddada muhimmancin shiga lungu da sako don faɗakar da kan al'umma. Yana da muhimmanci domin su ɗan jarida masu ilimantarwa ne kuma masu yada ainihin abubuwa manubobi ne da kuduce-kuduce na hukuma ga jama'a sannan kuma jama'a a faɗa musu dalla-dalla ga abubuwan da yake da akwai ga abun da ake bukata daga gare su sannan kuma ga irin abun da za su amfana da to hanya irin wannan tarurrukan zai wadatar na dahiru abubakar gure daga gidan rediyo muryar najeriya eh a'a eh, abin da yasa na ce eh a'a irin wannan taro wannan hukuma za a ce ko tana shirya taron ne sau ɗaya kawai a shekara wanda sau ɗaya nan yana da wuya taron ya zama yana da fa'ida ga ɗan jaridan saboda yawanci in an yi kokari daga yau in an rubuta labarin taron kenan sai wata shekara kuma in an sake kira irin wannan taron akwai muhimmanci in har ana yin abun da gaske ne a rinka yin taron daga lokaci zuwa lokaci kuma kowanne dan jarida da ya halarci taron a bashi dama na ya gabatar da yadda yake ga Eh, gidan rediyo ko talabijin ko wani wuri da yake wakilta zai ba wannan taron dama ta yadda zai gabatar da shirye-shiryen da za su ciyar da wannan taron gaba. Manema labarai sama da hamsin daga kafofin yada labarai daban-daban ne suka halarci taron. Sa'adatu Muhammad Fawo, muryar Amurka daga Kaltungo a jihar Gombe.